قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين sai Allah ya ce da shi, Ka fice daga aljanna, baka isa kai girman kai a cikinta ba, saboda ita gidan masu tsarki ne, don haka bai halatta gare ka ka kasance a cikinta ba, hakika kai ibilisu kana cikin wulaƙantattu, ƙasƙantattu, duk ko da kana ganin kanka wanda ya fi Adam daraja.